Coach na kasar Brazil Luis Felipe Scolari ya ce ya san dalilin da ya sa Neymar baya taka rawa yadda aka yi tsammani a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. To amma kuma ya ce dan wasan zai iya zama wa ɗaya daga cikin manyan taurari na gasar cin kofin duniya da za a yi nan da watanni a ƙasar ta Brazil. kafofin labarin Spain sun yi cakan nemar mai shekaru 22 da haihuwa tun lokacin da Barcelona ta kashe kuɗi mai ɗan karen yawa wajen sayansa, to amma kuma baya takawa yadda aka zata. Scolari ya ce dalili shine tsarin kwallon Barcelona ya yi daban da wanda nemar ya saba da shi a Santos kafin ya koma. ya ce a Barcelona an maida Neymar ya koma bugawa daga gefen dama yayin da a can baya ya saba da buga kwallo daga inda yake da fili sosai a gabansa. kwaci din na Brazil ya ce Neymar yana da matukar muhimmanci ga kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Brazil kuma yana iya zamowa ɗaya daga cikin zakarun gasar cin kofin duniya ta bana. Watakila ma ya ce Neymar zai shana fiye da kowane ɗan wasa lokacin wannan gasa.